Hakika ni manomin rake ne. Alherin da muke samu yanzu kamar misalin idan ka sa eka biyu uku hudu haka wani lokaci kana sai da kamar na ɗari biyar ɗari shida wani lokaci in ta abin na har kamar na miliyan guda ma. Albarkacin wannan noma na rake da muke yi idan muka sayar da shi sai mu dawo kasuwa kuma mu saya abincin da za mu rinka ci tare da iyalinmu ko wata dabba ko wasu abubuwa haka hatsi ko wani abu haka yana da ragi da kaka ka sayar da rakenka sai ka zo ka haɗa ka saya in ka saya idan rani ya yi rani sai ka iya fudda naka na ci daga ciki ka ci saura kuma sai ka ƙara jari akan kasuwar da kake yi